الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات رافع السماوات ومنزل الآيات إلهنا وخالقنا ورازقنا وليس لنا رب سواك اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا أنا يتمر أبي يوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا أرجه وأخاه وبعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وآتن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إكواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل تفسير القرآن ميجرما a wannan rana ta ashirin ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku lissafin nasara takwas ga watan takwas shekara ta dubu goma sha biyu ramadan mun cinye goma ta farko mun cinye goma ta tsakiya me ya saura goma ta ƙarshe Allah ka ba mu ikon cin moriyar wa'annan goma ta ƙarshe da suka saura yau cikin taimakon Allah mun samu ziyartar makarantun mata guda biyu a cikin garin yola da makarantar aulik academy da makarantar zatun nidaƙai ne inda an gabatar da wazuzzuka abun ban sha'awa ɗaya daga cikin makarantun makarantar zatun nidaƙai mun samu su ma sun nemi gudunmuwa domin tallafawa marayu mata ne amma sun tara kuɗi wajen naira dubu goma sha shida da ɗari biyar da turamen zannuwa wajen guda goma sha bakwai da ɗinkakkun kaya set uku da dai wasu 'yan abubuwa haka da suka shafi marayu muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi ana ramma gano mana inda muka kwana قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين إذا بكم أنت أبا jiya fir'auna da ya ga an gabatar da mu'jiza ta kama hankali sai ya durmukel ya kalli mutanensa ya ce lalle wannan ƙwararren masihirci ne kuma abin da yake nufi ya ainihin fidda ku daga garinku da sihirinsa ya ce ban san me kuke bani shawara in aikata da shi ba abin da yake so su ce masa ka kashe shi to sai ba su faɗa masa haka ba suka ce yanzu idan ka kashe shi akwai hatsari ya jefa shubuha a zukatan jama'a wato mutuwar tasan za ta zame mana matsala don abin zai kama hankalin talakawa amma abin da ya kamata ka sa a takura shi a ƙure shi a gane cewa lallai baya da dalili to a lokacin duk abin da ka masa talakawa za su goyi bayanka sai suka ce masa arje ka jinkirta masa karka ɗau mataki a kan sai yanzu wa akahu da ɗan uwansa nan su biyu wa ba'ath fil madaini hashirin ka aika cikin garuruwa ka samu masu shela su je su zagaya cikin garuruwan ƙasar masar gaba ɗaya masar tana da girma a daidai wannan lokaci me za su yi da suka zagaya da rama ya tuka bi kulli saharin alim ba dai ka masa cewa shi masihirci ba ne to idan suka je su ya atuka bi kulli saharin tunda shi sahirun ne to saharu yana gaba da sahiru ina fata an gane wannan saboda shi saharu ya zo a siga mu balaga. in shi taka masa sahiru ne to a je a samo masa saharu a zagaya duk inda wani gingime men boka yake duk inda wani shirgegen matsafi yake duk inda wani ɗime mai mafihirci yake a je a tattaro su duk inda aka samu wani mafihirci wanda ya san harkar sihiri ya kai kololuwa kaga idan suka zo taka masa sihiri to ga professional idan suka kure shi a gaban jama'a kowa ya fahimce shi to a lokacin dan ka kashe shi babu abin da zai faru to ya kai alarama فجمع السحرة لميقات يوم معلوم nan take sai aka fara zagayawa ana tattaro masihirta kowane gari sai a bincika wani gingimin mai matsafi ake da shi idan aka samo sai a ce to ana neman shi a wuce gari na gaba in an bincika an bincika sai a ce akwai wani shirgegen matsafi a wuri kaza sai a tattaro sai a wuce gaba haka sai da aka tara manya-manyan masihirta bayan an tara su kuma aka yi sikirinin aka zaɓi wayanda ake ganin wayannan su ne gagga gagga akan harkar sihiri sannan aka yi appointment na ranar da ya kamata a taru yanzu ga ranar ta zo fa jumi'a saharatu masihirtan nan gaba ɗaya sai suka taro yau yawmin ma'lum saboda wa'adin da aka yi na wata rana ayyananniya in an ce miqat yana iya daukan wa'adi na wuri ko wa'adi na lokaci duka yana dauka to ya aka bayan an haɗu a ramma wa qila lin nasi hal antum mujtami'un wa qila lin nasi sai aka ce da mutane a wannan lokaci hal antum mujtami'un shin ku dukan ku kun taru wato an yi ta gayyar jama'a saboda ana so yi abun wato in public yadda kowa yana nan ya gani da idonsa malamai sun ce abin da ya kawo haka shine fir'auna yana da confidence yana ganin tabbas za a ƙure annabi musa to yana so a kuri annabi musa a tsakiyar taro domin wannan shi zai sa ya kunyata kuma ba za a samu wani wanda bai san me aka yi ba balle annabi musa ya yaudare shi ya bi shi shi kuma annabi musa yana murna faduwa ta zo daidai da zama sai aka yi gagalar ma. لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين mai sanarwa ya ce dalilin da ya sa muka ce mutane su taru la'allana na tabi'u saharata domin watakila sai mu bi addinin su wayannan masihirta in kano humul galibin in sun kasance su ne masu yin rinjaye ba sa tsammanin annabi Musa zai rinjaye shi yasa ba su yi magana su bi annabi Musa ba sai suka ce za su bi wa za su bi masihirta kuma dama kasar a lokacin babban abin da ake yayi shine tsubbu da bokanci in kana son daraja da girma a cikin jama'a zama gingime mai mazafi wanda kasar ta yi kama da Najeriya halin yanzu Najeriya ta dan yi kama da haka wato Najeriya idan kana so ka tara kuɗi zama gingime mai boka yanzu nan za su taru haka ne ko ba haka ba ne ku saurara ku zan ba ku wata ka'ida ku rike ta duk wani malami da ka ji a najeriya duk wani malami wani gingime mai malami da ka ji a wannan ƙasar ta najeriya shi bai wazi bai karantarwa bai da majalisi da yake koya wa jama'a addini ba littattafan musulunci yake wallafawa ba shi dai kawai malam ne aka raba kallahu amma duk sanda za a yi maganar gingima gingiman malamai za a sa shi a ciki yan gwamnati za ta nemi manya-manyan malamai su ne sahun gaba ba karantarwa yake ba ba wa'azi yake ba kada ka raba ɗaya biyu in Allah ya yarda shirgegen matsafi ne duk wani malami da ka ji a irin wannan layin bai wa'azi bai karantarwa bai da'awa amma kullum da an ce manya-manyan malaman ƙasa irin su ne za a fara tattarwa ya ɗebo alkyabba ya taho ana muzurai ana wani ƙaton matsafi ne idan kuka bincika Allah ka gafarta mana na'am a takbir a takbir yanzu nan wata yarwa ta zo har an lakanta mata kalmar shahada da ba musulma ba ce da sunanta hafi sunanta hafi amma yanzu bayan ta karbi kalmar shahada an sa mata suna irin na yar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga hafi ta koma fatima muna addu'a allah ya sa wa musuluncin ta albarka saboda mace ce ba za a shigo da ita nan ciki ba amma dai za a ci gaba da karantar da ita addini to wannan shine babban matsalar da take faruwa a cikin kasar gingima gingiman matsafa suna nan Allah ka nuna mana gaskiya me Allah ya ce a gaba alarama فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين dama shi boka duk inda ka same shi magana ya zai samu kuɗi shine a gabansa magana ya zai samu me ya zai samu kuɗi wannan shine ajandarsa shi yasa mafi yawa in ka ji an ce ai wannan malamin sarki wane ne kamin bayyana ahlus sunna to in Allah da tsubu yake yi wa sarkin ba wa'azi yake yi wa sarkin ba in ka an ce wannan malamin gwamna ne in Allah ya da tsubu yake wa gwamnan ba karantar da gwamnan addini yake ba in ka an ce wannan malamin alhaji wane ne to ba addini yake koyawa alhajin da yadda ake kasuwanci a musulunci ba me yake yi wa alhajin tsubu yake masa wannan ita ce ka'ida shi yasa shi dan Najeriya ka ja aya ka ja hadisi ba wai shine malanta ba shi ba da wanda yake gane malami ba abin da yake so kai wani kulumboto da kai din ma zai ga kaman wani aljani aljani ne haka to idan kai wannan lokaci da zai girgiza kai yace ashe babban malami ne billahi lazi kuma abin da yake faruwa ba kenan abin da yake faruwa kenan wai yan kasuwa ne suka tattaro wai kasuwa ta kare wai za a nemo maluma su yi addu'a a jihar Gombe ɗaya daga cikin shugabannin yan kasuwa yake gaya mu wai sai aka tashi aka tafi Borno wai za a je a ɗauko maluman da za su yi addu'a wai duk gombe ba wanda suka yi addu'a an tafi Borno aka je aka kinkimo wasu maluma aka zo da su suka ce to addu'a ta so akwai sharadi aka ce me sharadin suka ce sai an samu katar rago kosashe sai a yanka in an yanka sai a tebe sai a gyara sai a soya naman a dan sa masa magi daidai gwargwado a dan bada masa yaji to sai a samu wata katuwar balangara sai a juya nama a ciki wai su maluman sai su zagaye wannan balangadar wai duk wanda ya ja aya daya sai ya dauko yankan nama ɗaya sai tura baki idan ya haɗe sai ƙara jan aya ta gaba in ya ƙara jan aya ta gaba sai ƙara ɗauko yankan nama ɗaya sai tura baki wanda haka za a yi addu'a Eh, wani zama wannan addu'ar ai Allah ka gafarta mana to shi ne babban matsalar da al'umma take fama da shi abin da yake so kana zuwa gabansa ya faɗi sunanka ya ce kaza ne damuwarka kai ta mamaki ya aka ya sani sai a ce kai ai malami ne aikinsa kamar yankan wuka ba shakka yankan wuka ne don ya yanke maka imani to yanzu ga masin sun zo Allah ya ce ma ja as yayin da waɗannan masihirta suka zo qalu sai suka ce wa fir'auna a inna lana la ajran shin akwai ladato da za a bamu in kunna hannun galibin in mun kasance mu muka nasara akwai wata lada da za a bamu wace an sa fir'auna ya basu قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال نعم annabi Musa wato Fir'auna sai ce kwarai da gaske ko akwai lada da za a baku ba ma lada kawai ba wa innakum idzal laminal muqarrabin lalle ku matukar ku kai nasara to za ku zama cikin manya manyan muqarrabaina me ake nufi za su zama cikin manya manyan muqarrabansa ba ma lada kawai za a ba su ba su za a appointing a matsayin ministoci manya-manyan jigajigan fada fir'auna Allah ka gafarta mana to ya kai alarma قال لهم Musa ألقوا ما أنتم to yanzu an zo fagen daga ga jama'a sun taru 'yan kallo ga fir'auna an girke masa kujera ta mulki ya zauna ga manya-manyan mukarraban fir'auna sun zo sun zauna ga masihirta sun iso ga annabi musa ya zo yanzu abin da ya saura a kara tsakanin kwai da dutse a ga wanda zai fashe to a daidai wannan lokaci ƙala lahum musa sai annabi musa yake da su wayannan masihirta alƙoma antum mulkun ku jefa abin da za ku jefa ga fili nan sararin subhana an share to ya kai alarma فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقوا حبالهم nan take sai suka jefa igiyoyinsu wa isiyahum da sandunansu da suka jefa wayannan a tsakiyar fili wa sai suka ce bi izzati fir'auna da girma da buwayar fir'auna inna la nahanul galibun lalle mu mu ne masu rinjaye wannan ya nuna masihirtan bayan tsafi kuma sun yarda da allataka fir'auna shi yasa suka ce me bi izzati fir'auna inna la nahanul galibun suna jefawa wato kawai sai aka ga wayannan sanduna da wayannan igiyoyi wato suna motsi wato kaman ga macizai na a cikin filin malamai suka ce sihirin da wayannan masihirta suka yi irin sihirin nan ne da ake cewa a sihiru takyili can cikin suratul tsaha akwai inda Allah madaukin sarki magana inda yake cewa yukayyalu ilaihi min sihirihim annaha tasa قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال ألقوا فلما قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى wato ku saurara ku je da abin ya faru da suka zo sai suka ce ya musa ya kai musa in ma an tulkiya ko dai kai ka fara jefawa wa in ma an na kuna awwala man alƙa ko ko mu zama mu za mu fara jefawa suna faɗin wannan ƙala bal alqu sai ce ku jefa tukunna ko muƙabala za ka yi da ɗan bidi a saurari hujjojinsa tukunna saboda shi ɗan bidi sai ka samu ruduwa harkarsa cikin hujjojin da zai kawo a cikin hujjar zaka samu abin da zaka yi mai saiti saboda sai kana rigima da shi cewa bai yadda Allah yana sama ba an ga ce me hujjar ka sai ce Allah ya ce wasjudu wa qatarin ka sujada ka ƙara kusanci da Allah annabi ya ce ba lokacin da bawa ke kusa da Allah kamar in yayi sujada to idan da Allah yana sama ai in kai sujada ya kamata ka ƙara yi mashi nisa ne to sai aka ce in kai sujada ka ƙara matsawa kusa da shi wannan shi nuna Allah yana ko ina ya kawo hujja ko bai kawo hujja ba to maimakon ka je wahalar nemo wata hujja sai kai amfani da hujjar da ya kawo din sai kamar sai da ita sai ka ce to akara makallahu da kai sujada ka ce ka kara matsawa kusa da Allah ce eh kwarai hadisi ne eh na san hadisi ne na yadda to amma da kai sujada ya kake cewa in mutum ya sujada me yake cewa subhana rabbi al-asfar ko al-a'la ban gane ba to yiwaye <laughs> da kai sujjadar cewa kai subhana sarki ya tabbata ga rabbi ubangiji na al'a'ala wanda yake sama to a sujadan ma ai da kai sujadan a sujadan ma cewa kake rabbi al'a'ala to me yasa kace al'a'ala baka ce rabbi al'asfal ba in aka sai yake ko ina ko ina kaga baka da wahalan kawo masa hujja hujja da ya kawo ta yi me ta yi sheka da ita ka karya shi duk hujjar da dan bid'a zai iya kawo akan wata matsala ta addini a cikin hujjar akwai abin da zai rusa shi saboda haka baka da wahalar shan wahala ba shi ya zo da abin da ya fi yarda da shi in ya zo da abin da ya fi yarda da shi an gama ko ba gama ba an riga an gama Allah ta'ala ya samu dace saboda haka annabi Musa sai ce mai yace bal alqu suna jefawa Allah ya ce fa iza hibaluhum wa isihum sai ga igiyoyin da suka jefa da sandunan su yukayyalu ilaihi wato yana yi wasu annabi Musa kamar rufa'ido shi ake cewa a takayil abun ba haka yake ba amma sai kaga kamar haka yake kuma asali abun ya yake ba haka yake ba shine yukayyalu ilaihi min sihrihim daga sihirin da suka yi annaha tas'a cewa gashi nan kamar macizai abin suna tafiya wato saboda yadda sihirin suka yi shi fa aujasa fi nafsihi kifatan Musa annabi Musa sai da ya ji tsoro a cikin zuciyarsa ya daure ne bai bari an gane ba kusan tsoron da yake ji girman sihirin yana ga ya kai ya rinjayi jama'a jama'a su biyo wayannan masihirta su halaka abin da ya tsoratar da shi kenan sai Allah ya ce sai muka ce la takaf kada ka ji tsoro innaka antal a'la kai ne madaukaki inji Allah Allah ya ce wa alqima ya fi yaminika ka jefa abin da ke hannunka na dama Sandar da ke hannunka jefa ta Allah ya ce talqaf ma sana'u duk wannan abin da suka yi suka zuba a fili duk sandar ka za ta haɗe su Allah ya ce inna ma sana'u kai da sahir wannan abin da suka yi makirci ne kawai na sihiri na masihirci Allah ya ce wala yuflihu sahiru haisu ata masihirci matsafi boka duk inda ya je a duniya ba zai samu nasara ba in ji Allah to kun ga wato sihiri ne da ake cewa sihiru takyili sihiri irin na rufa ido wato bokaye idan aka ce bokanci wato abin da ake nufi shine kamfani ne menene kamfani ne wanda ake yin haɗin gwiwa tsakanin mutum da aljani aljanu akwai su ƙur'ani ya faɗe su a ayoyi da yawa a cikin alƙur'ani mai girma in kana karantawa ko wani wurin allah ya kira su da jinnu ya kira su da me jin kama inda yace ya ma'asharal jinni wal insi ya ma'asharal jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqdaris samawati wal ardi fanfudhu ya sake cewa ya ma'asharal jinni wal insi ya ma'asharal jinni wal insi alam ya'tikum rusulun min منكم يقصون عليكم آياتي وإذ صرفنا إليك وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن قل أوحي إلي قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلنا الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلنا من الجن والإنس نجعلهما نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين wannan jinnu jinnu jinnu jinnu da aka ambata a Qur'ani su ake magana kan su aljanu ake magana kan su wani wurin sai Allah madaukin sarki sai kira su da jinnatu yace minal minal jinnati wan wani wurin sai Allah madaukin sarki ya kira su da jan fihin na kasiratu darfi fihin na kasiratu darfi lam yadmithun insun qabilahum wala jan wani wurin sai kira su da shayatin wa min ash-shayatin man yaghus wa min ash-shayatin man yaghusuna lahu wa ya'maluna amalan duna dhalik wa kunna lahum hafizin wa shayatin kullu banna'in wa shayatin kullu banna'in wa ghawwa أنا أرسلنا الشياطين على كافرين ترى أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤذهم أذى wannan shayatin shayatin shayatin da ake magana akan su a Qur'ani duka menene aljanu ne so Qur'ani ya kira su da sunaye daban-daban hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da akwai aljanu sun tabbatar da akwai aljanu ga hadisin Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda ya ce wata rana muna tare da annabi a daji da daddare muka nemi annabi muka rasa ya ce mu ya tashi ranar ba mu iya bacci ba da safe sai ga annabi ya zo muka ce ya rasu ji hankalinmu ya tashi mun yi mummunan kwana mun neme ka ba mu ganka ba annabi ya ce inda na je ba wurin zuwan ku bane ya ce aljanu ne suka turo mun dan aika cewa ga ya sun tattaru suna so in je musu wazi to kaga wa'azin aljanu ai ba kowa ne zai je ba amma annabi ya ji ya musu ne ya musu wa'azi annabi ya ce har sun kawo min complain suna fama da karancin abinci na ce musu in mutane suka ci nama suka gurgura kashi suka jefar su su ɗauki kashin za su samu nama a jiki suka ce dabbobinsu fa na ce musu kashin dabbobin mutane shine abincin dabbobinsu abdullahi dan masaure ce annabi ya je da mu har ya nuna mana inda aljanun suka taru ga wuraren da suka hukura wuta muka ga wurin amma lokacin aljanun sun yi ne sun tafi saboda haka ayoyi da hadisai sun tabbatar da akwai me akwai aljanu to idan za a yi bokanci kamfani ne ake kafawa in za a yi tsafi boka zai yi partnership da aljani sai su kafa kamfani akwai yadda za ka iya yin hudda da aljani akwai littattafai da aka rubuta suna nan akai wanda ake karantar da me yadda ake hudda da aljani ka karanta kun fa ya kunu fi ma kana wa ya kunu littafi kun fa ya kunu fi ma kana wa ya kunu zai karantar da kai yadda ake hudda da aljanu ga sunayen aljanu kowane aljani da sharaɗinsa wannan aljanin ya ce maka ni ne ifiritu ina da ƙahoni guda kaza idan kana son hudda da ni to ga yadda za ka yi ka daina sallah kwana arba'in ka samu mahaukaciya ka yi zina da ita ka samu wata jaka ka yi zina da ita ka ci zalin wani ka yi wa ƙur'ani fitsari ka yi kaza ya faɗa maka ya ce idan ka yi ga wani gurdi ka maimaita shi sau kaza zan bayyana a gabanka ka faɗi damuwa ka zan biya maka kina ana yin hudda tsakanin me mutum da aljanu bayyana a gabanka ba sai ya bayyana ka gan shi ba akwai yadda ka iya gane ya bayyana to boka kan yi kamfani ya hudda da aljani cikin su kowa akwai ribar da zai samu shi boka ribar da zai samu aljanin zai rinka daure masa gindi ya rinka yin abubuwan ban mamaki ya rinka damfara jama'a yana samun kuɗi akwai wani gwamna ya taba sa an samu masa malami malamin da ya zo zaura za su fara magana sai malamin ya kama kayinsa haka shi malamin da ya jijjiga sai cire kansa ya aje kan a gefe gwamna yana zaune sai ga ga gangan jikin malam a gefe ga kan a gefe gwamna ya zaune zai fita da gudu can kan ya bude baki ya magana ya ce in ka gudu zaka haukace ko ma ka zauna gwamna ya dawo ya zauna jikinsa na rawa yaya miliyan ashirin da biyar kafin ka kare ya kawo ta <laughs> na'am bai cire kanshi ba ƙarya ne kanshi yana wannan a asihiru takhili ne irin wanda mutanen fir'auna suka yi ina ba ta an gane wannan gashi kamar an cire kan amma ƙarya ne ba kan aka cire ba kanshi yana nan an masa rufa ido ne to shi aljanin ne zai sa irin wannan abubuwa su rinka bayyana kaga boka zai samu kuɗi ko ba zai samu kudi ba to boka as a stakeholder wannan shine ribar da zai samu shi a ciki to shi aljanin riba me zai samu shi aljani ya san dan adam ya fi shi daraja saboda haka babu abin da aljani yake so a duniya kamar ga dan adam yana bauta mashi ga dan adam yana masa sujada dan adam yana karban umarni daga wajensa wannan yakan sa aljanin kansa ya kumbura ya rinka alfahari cikin sauran aljanu yana zara ido yana muzurai shine wa annahu kana rijalun min al-insi وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا الله ما دوكين سركي يشي وأنه yadda lamarin yake kana rijalun min al-insi akwai wasu mazaje daga cikin mutane ya'uzuna suna neman tsari isti'aza bauta ne birijalin minar jinni da wasu mazaje daga cikin aljanu fazaduhum rahaqa wannan sai yasa suna ƙara wa aljanun girman kai saboda haka shi aljani shi kuma in ya bautar da kai shi ko bukatarsa ta biya shi yasa duk sanda za ka yi huda da aljani irin wannan huda sai ka zama mushriki sai ka zama me shi yasa babu boka musulmi ba boka musulmi duk inda ka ga boka bakin arne ne da kafircin shi da kafircin fir'auna da kafircin lamaruzu da kafircin bukutu nasar da kafircin bush da na tony blair da na jack sutro da na chini dick da na kwandaliza rice gaba ɗaya duka ɗaya ne ba bambanci tsakanin kafircin su in ma ba isa ba ya fi su kafirci duk inda boka yake arne ne mudula na'am to yanzu boka yana huda da wa da aljani to idan yana so ya kira aljanin ya gaya masa damuwarsa ya zai yi malamai suka ce hanyoyi guda bakwai boka yake bi yana bin hanyoyi guda nawa guda bakwai akwai hanya ta farko da ake ce masa ɗariƙatul iqsam hanyar kamun kafa hanyar kamun kafa yadda ake idan boka zai kira aljani ta hanyar kamun kafa zai samu wani ɗaki ne mai duhu saboda aljanu sun fi san inda duhu duhu yake idan ya samu wani ɗaki mai duhu na'am in so samu ne kamin ya shigo cikin ɗakin ya zama ya yi zina da yasa ko ƙanwarsa ko ƙanwa uwashi ko uwashi wata muharramiyar sa wuce ko da aure bata halatta a gare shi ba balle zina ko ya yi luwadi sai ya samu wani gingime mai sabon Allah ya yi kamin in so samu ne ya sati bai yi sallah ba domin aljanu yawan kafircin ka shine yawan da yayi da za maka to idan yayi wannan wani zai kunna turare irin turaren da aljanu suka siffanta mashi sai dai turaren zaka ji yana da ƙarfi bai da daɗi yana hawa kai yawanci in kana makwabtaka da boka zaka rinka jin wani turare mai tukukin bala'i yana tasowa daga gidan shi irin wannan turaren ne to idan ya hada wannan to sai ya zauna sai ya rinka kiran ogogin aljanu zai rinka kiran su ne na allantar da su yana gaya musu ya kafarta su zo su biya masa bukata saboda haka je yana muzurai yana ya kafa ya ilu ya kafa dishu ya hadaba ya ilu ya sardada ya ilu ya damdama ya ilu ya saƙaƙa ya ilu ya duk kalmar da kaji an faɗa tana karewa da ilu ilu to wani ne ake allantarwa wani ake me wani ne ake allantarwa duk wani kalmar da kaji masu ilu ilu ilu a ƙarshe to ogogin aljanun ne yake kira idan yana kiransu yana kiransu to za su zo yayin da za su zo dama sun faɗa masa alamar da zai gane su zo wani alamar da zai gane zai ji wata ƙara kamar ana kada ƙararrawa wani zai ji wata ƙara kaman ana busa ƙaho wani zai ji wata ƙara kaman kukan jaki wani kuma zai ji ɗakin ya ɗauki zafi ne in ya ji ɗakin ya ɗauki wani irin zafi kaman ana da ɗakin to ya gane aljinin da yake kira ya ina fata an gada wannan to a lokacin sai faɗa wa aljinin buƙatarsa wance muke so a haukata idan wata mata ce ta je tana so a haukata kishiya wa da muke so a kashe dan siyasa ya tsaya takarar zabe kana ganin zai kara ka ka shiga wajen boka ka ce a kashe shi ta'addanci iri kaza muke so ayi yi to shikenan su wayannan ogogin aljanu ba su za su je su yi ta'addancin ba za su tura ƙananan aljanu ne su je su yi yaran su ina fata an gane wannan to wannan shi ya kawo boka yake samun matsala saboda ogogin aljanu su aka bautawa amma ba su ne masu yin aikin ba kanana ƙananan aljanu ne masu yin aiki to wannan yana ba su haushi dan abin ya zama kura da shan bugu gardi da karbar kuɗi shi yasa su kuma irin wayannan aljanun ba za su bar bokan ya zauna lafiya ba shi yasa duk inda boka yake zaka ga cikin bala'i yake ko ka ganshi kullum yana bushewa sai ka ce mai cutar kanjamau ko ka ganshi kullun yana fama da ciwon kai na bala'i idan akwai kemis kusa da gidan boka da zaka bincika zaka ji duk panadol extra na kemis shi yake sai shi ko kuma haka nan ya rinka yin wata zufa ta bala'i rasa inda zai sa kan shi ko kuma ya rinka firgita da daddare ga da bacci wasu ma sukan hana matan boka ya haihuwa da ta samu ciki sai aljani ya je ya zunguri mahaifar sai cikin ya bare saboda haka shi bokan cikin bala'i yake shi yasa duk boka da ka gani bai jin daɗin rayuwa da wuya ka ga boka ya gina gida mai kyau yana sa riga mai kyau yana cin abinci mai kyau da wuya wayannan aljanun su ne ba za su bashi ba za su jirkita masa rayuwa ga kuɗi yana samu amma ka ganshi wani a wulakance wani kazani ko bai wanka ko bai goge rigar shi ko wani iri wani iri haka ƴaƴansa kuma sai ka gansu wasu iri duk ƴaƴan boka ka gansu ka ga yaron wani dolo dolo wani gaula gaula wani sakare sakare wani susu susu su to su wayannan aljanun ne suke zuwa su kuma su masa ta'addanci wannan hanyar da boka yake bi ya kira ne ya kira aljani ta farko kenan hanya ta biyu suna kiranta ɗariƙatun sufuliya boka da ke yin ɗariƙatun sufuliya ya fi kowane boka yawan aljanu kuma aljanu sun fi mashi biyayya ya boka yake mai amfani da ɗariƙatun sufuliya shi boka irin wannan yakan samu qur'ani na izo 60 sai ya raba qur'anin biyu nan izo talatin nan izo talatin sai ya ɗaura daga bakar zuwa ƙala izo talatin na sama sai ya ɗaura a ƙafasa ta dama sai ya ɗaura izo talatin na ƙasa a ƙafasa ta hagu sai rinka taka ƙur'anin in ya taka nan ya taka izo talatin in ya taka nan ya taka izo talatin haka zai rinka takawa sai shiga banɗaki banɗakin kuma mai najasa wanda ake fitsari a ƙasa ake abubuwa a ƙasa sai rinka bi yana taka najasar da wannan qur'ani izo 60 60 a kafarsa in ya tattaka ya tattaka yana kiran sunayen aljanu to a wannan lokaci ne aljanu za su zo masa duk bukatar da ya umarce su za su je su mashi amma dai shi musulmi ne ba musulmi bane menene arne ne shi yasa nake muku ba boka musulmi hanya ta uku ita suke cewa dariqatun najasa wato wannan hanyar ita boka yake amfani da ita idan mace tana so ta mallaki miji ɗariƙatun najasa mace ta je ta samu boka ta ce to ina so miji zai mun kishi ya ina so in mallake shi sai abin da na gaya mai sai boka ya ce mata ba matsala ta je ta kawo masa abu biyu ta kawo masa maniyin mijin da jinin hailarta shi jinin haila duk malaman duniya sun yi tufaki na jasa ne saboda ka ta je ta jira da haila ta zo sai ta ɗabi jinin sai ta zuba cikin kwalba sai ta rufe ta aji, da mai gida ya zo ta shawo kansa ya kwanta da ita yana gama sai ta shiga banɗaki sai ta rufe shi mai gidan ya ɗauka ta shiga ta tsarki ne za ta yi ta matsa gabanta ne sai maniyin nasa ya shiga cikin wannan kwalbar sai ta rufe ta bukata ta tabiya sai ta je ta kai wa boka in ta kai wa boka boka sai ya ƙara fitsari a ciki najasa ta ƙaru ko bata ƙaru ba sai ya gauraya to da wannan najasa zai rubuta ayoyin qur'ani sai da ko ayoyin qur'ani sai ya rubuta da wannan najasa idan ya rubuta sai ya kira ta sai ya bata ya ce ga yake je ki sa masa abinci ka ji wani bala'i kuma ki ɗauki mataki yadda ba zai gane ba ta ce ba matsala miyar ganye yake so zan sa magi da madish na yi overdose na daddawa da karafish na batar da bakin zaren ba zai gane ba kawai sai a kama girki ke ta sharba kana yi nauro amma miyar ki nan ta yi sosai daga nan sai ka ji mutum shiru ta danna kanshi bai sake motsawa duk abin da ta faɗa an gama ya zama ɗan ƙalata ce da zai so wasa turmin zanin ta ce wannan ai zanin yi tsada a ce inda za ta ɗaura wannan ita tsohuwa da ta yi almubazzaranci ne sai ce gaskiya ce ka faɗi ni ma karambani na ne gashi bari in sayo mata ta gama da shi ke ta raba shi da 'yan uwansa ta raba shi da danginsa ta raba shi da kowa ta murkushe shi shi kuma da ba bai san Allah ba azkar din nan bai iya ba qur'anin nan bai ma san ana karanta shi ba addu'o'in da annabin ne ya karanta duk ba wace iya shi da ma dan duniya ne boko kawai ya sha ya fada siyasa ya sa Allah ya bashi kuɗi saboda haka shi bai da wata alaka da Allah bai taba zama kusa da malaman sunna ba balle ma ya sanya za'i kaga wanda ya ta murkushe kansa ai dai su haɗu a jahannama ba da daguwa to wannan su ne bokaye masu amfani da ɗariƙatun najasa hanya ta hudu ana kiranta ɗariƙatun tankis shi ma wannan bokan arne ne shi kuma boka mai sihiri da ɗariƙatun tankis shi kuma yakan rubuta ƙur'ani ne ta baya baya da ribas in zai rubuto ƙur'ani da me zai rubuto da ribas malamai sun ce duk wanda yake rubuta ƙur'ani da ribas kafiri ne to sai ya dauko qur'ani ya rinka rubuto shi da ribat ta baya baya yana kiran sunayen aljanu yana cewa to kun ga ya tabbata na zama kafiri abinda nake yin nan kafirci ne to ku zo ku biya min bukatata to in yi wannan in yi wannan kamin ya kai wani mataki aljanu sai su fara bayyana a gare shi wani wata kulya zai gani wata wani bakin maciji zai ga ya wuce wani bokan to ya san aljanin da yake me aljanin da yake kira ne to sai ya fada wa aljani damuwar sai aljani ya biya mishi bukata mun samu hanya nawa hudu na'am hanya ta biyar ita ce ɗariƙatu tanjim wannan bokaye masu huda da taurari kenan masu bautar taurari wani lokaci zaka je wajen boka kana so ma aiki sai ce ka bari sai sabar wata ko ka bari sai sha kaza ga wata to duk bokan da ka je wajensa da sunan ma aiki ya ce aikin ba zai yi a yi shi yanzu ba sai lokaci kaza za a yi to boka ne mai bautar taurari akwai tauraron da yake jira sai ya tsaya ina fata an fahimci wannan su ma aljanu akwai mushurkai a cikin su masu bautar taurari to idan tauraron ya tsaya a lokacin ne aljanin da bokan yake bautawa zai fara yi wa tauraron sujada to yayin da aljanin ke yi wa tauraron sujada to a lokacin boka shi ma zai rinka yi wa tauraron sujada ya ce wannan mushrikin aljani mushrikancinsa ko to a daidai wannan lokacin ne zai iya gaya wa aljanin bukatarsa sai aljanin ya biya mashi bukata wannan shi ma mushriki ne domin yana yi wa wani Allah ne yana yi wa wani Allah madaukin sarki su jira shi ma kafiri ne hanya ta shida wacce bokaye suke amfani da ita ita ce wacce suke cewa dariqatul asar wani lokaci zaka je wajen boka sai ya ce yana so ka je ka kawo masa gashin mutumin da ake so a aikin akan shi ko ko a samo masa rigarsa rigar ma musamman singileti ta ciki mata masu son mallakar miji suna amfani da wannan idan ana so a kulla soyayya ko a raba soyayya yawanci da wannan ake amfani kana son shiga a wajen wani mai gidanka sai a ce to ka nemo wani tufafinsa da ya sa zufar jikinsa ta taba tufafin ba kuma a wanke tufafin ba da zufar a jiki to sai ka haɗa kai da matar mutumin idan ya cire rigarsa kamin a kai wanki sai a baka sai ka kai wa sai kai wa boka to akwai wani mushurkanci da bokan zai yi in ya gama irin wannan mushurkancin sai a yi wani kulumboto sai a haɗa ta hanyar wannan zufar da ke jikin rigar aljanun za su yi ta'asiri su cinno bala'in da ake so su cinno shi ma wannan bokan mushirki ne hanya ta bakwai ita ake cewa dariqatul kaf wani lokaci zaka je wajen boka sai ce miko hannunka idan ka miko sai wani zane-zane a hannun. ya rubuta wasu alƙalumma alƙalumma da wani gidan dare gidan dare hakan nan yana dubawa yana wani muzure haka sai ka ce wani yana duba telescope yana leƙawa yana leƙawa wallahi shirgegen mushriki ne aljanu yake bautawa ta wannan hanyar sai baka labarin abin da baka sani ba na taba ganin boka mai aiki da wannan boka mai aiki da wannan lokacin ina karatu a college for legal and islamic studies miso akwai wani yaro babansa wani gingime mai boka ne to da yake muna wa'azi haka a mss kuma a ramadan haka ne nake limanci na tahajjud a masallaci to saboda qur'ani sai zama yaron kuma yana sona ranar sai ya same ne ce ala gafarta malam ina so umma taimako guda daya na ce me taimako yace karka dauka ayoyin da ka haddace nan da hadisan ka shi ake cewa karatu a Najeriya ba shi ake cewa karatu ban karge wannan yunwa za ta kashe ka na ce to me ake cewa karatu ya ce cikin sirrin gidanmu zan baka daya ya ce shi su manyan najeriya abinda suke cewa malanta kai masu wani kulumboto su ga kai ma kamar mala'ika ne duk abinda kace su maka za su maka amma ka ga aya ka ga hadisi ya just wasting your time kai matsala suka dauke ka kai suna ganin kana masu cikin masu kawo su mishkila ne shi yasa da wuya ka ji shirgegen babban mutum a gwamnati zai yi addu'a ya ce a nemo malaman sunna ba sa cikin ajandar su ya fi so ya zo a je a nemo wani shirgegen malami carbin in an ɗauko shi a buɗe mota sai an kwance carbin kaji an ce wai carbi yana da ƙwara ɗari biyar carbi yana da ƙwara dubu biyar carbi yana da ƙwara dubu tara da ɗari tara da casa'in da tara <laughs> sai yake faɗa mu ya ce ya taɓa zuwa yola nan yola shi yaron yake gaya mu ya ce na sauka a gidan wani babban mai kuɗi ne ya ce na je masa a matsayin almajiri kullum da daddare zan kwanta sai na yi kamar tilawa izo goma da allona ya ce amma a baranda ya bar ni ina kwana ya ce ran da zan bar garin sai na ce wannan ya kamata in karantar da shi darasi shi yaron yake bani misali a nan yola abin ya faru ya ce sai na zo na same shi na ce alhaji ya ce e na ce kagare na zo gidan nan baka san ni ba amma kamun goma ta arziki ya ce na kamba ma abin da ya mun to ni kuma na ga abin da zai cutar da kai ba zan bari ba ya ce alhaji yana min wani kallon hadarin kaza haka ya ce to menene zai cutar da ni ya ce to alhaji ka san ajiyar Allah yawa ne da ita to sai ya gyara zama dan ya fara masa kalmomi irin na bokaye wai ajiyar Allah yawa ne da ita alhaji ce eh to wannan kuma gaskiya ne ya ce to abokanka na kasuwa da kuke hudda da su sun ma jifa kuma wallahi in aka yi sati dai ba ne ba za ka mutu alhaji ya ce jifa a ina ya ce a cikin falonka ya ce wasa-wasa sai da aka kwashe kujerun falon gaba ɗayansu aka ɗaya kafet aka rinka samo diga ana sara ana fata dbc ya ce da aka tona aka tona can sai aka je aka samu wani kunshi na wasu fasassun kwalabe da wasu layu da wani gashi gashi da wani dunkulallen zare zare da wani ulu ulu haka kai da kaga abun kaga kayan bala'i yace sai wata irin zufa take towa alhaji yace da ba a cire wannan ba sati ne zaka mutu za a taba yace nace kar kowa ya taba duk wanda ya taba zai mutu yace duk aka ja da baya yace nace aje a samo kekashe shi na rama kara irin na rama din nan busashe haka aka rinka yawo sai da aka samu ya ce na sa shi na ɗauko wannan kunshi na ce mu shiga mota dole sai an jefa cikin ruwa ya ce haka aka tuka ne aka zo aka kawo mu cikin bakin wannan kwarin na kunnan kogin kunnan na jimeta eh wai to na aka zo aka jefa aka tsaya sai da ya nutse ya ce to shi kenan mu dawo aka dawo ba an da ya ce to a hajji zan wuce alhaji ya ce ka wuce ka je ina ya ce malaka ta wani abu na ce masa a ya ce ni da aka bani ina kwana a baranda sai ga shi an je an kai ni wani irin makeken guest house ana kunna mun generator 24 hours ga air condition tana sanyaya kwakwalwata da safe pepe chicken ya ce aka rinka kawo mun kaji da ɗanyen kifi ina ba. kullum da safe sai alhaji ya zo ya gaida ni ƙasa yake durkusawa da rana zai baro ya sake dawa ya zo ya durƙusa kasa ya gaida ni da daddare sai ya zo ya gaida ni ya ce ne kwana uku nace zan wuce ya ce yana kuka yana bakin ciki saboda zan tafi aka ɗebo tafka tafkan riguna da bandir bandir na shaddodi da wasu kullin naira najeriya wani time mai kulli aka murƙusa mu sannan aka ce ina zan je nace mai duguri zan wuce aka kawo wata dankareriyar mota aka ce a ɗauke ni sai an kai ni har Maiduguri yace kaga sanda naje masa a matsayin almajiri makarancin Qur'ani ban da kima da nazo masa a matsayin boka sai na zama mai daraja sai na ce masa to dama wannan kunshin da aka ɗauko da gaske ne an masa jifa yace wallahi ba jifar da aka masa na ce to wannan kunshin da aka aka samu ba yace rufa ido ne yace aljanu na sa suka kawo wallahi baki da baki yake gamu yace ba wani kunshi yace rufa'ido ne aljanu na sa suka kawo kai na yi zafi sosai ina mamakin wannan zai iya yiwa sai nace yanzu wannan abin da kake gaya mu abu ne da practicable abu da zai iya yiwa sai ce mun to dakata kana da turare nace akwai turare a jakata yace to in samo turare da plan sheet farin fara takarda na ɗauko ya ce ina zamu samu yaro ƙarami da bai wuce shekara bakwai ba kuma wanda wuta ba ta taɓa ƙona shi ba kuma kare bai taɓa cizon shi ba nace ce mu je cikin gari na san inda za a samu daga makaranta college for legal da kafa muka taka har cikin gari tare da shi muna tafiya yana bani labarin irin wayannan abubuwan da suke yi yadda babansa yake damfarar manyan ma'aikatan gwamnati yace idan mutum ya saci miliyan ɗari in ya shigo mu ya sha sai dai a lahira ba dai a nan duniya ba yana bada irin wayannan labaran yace da muka muka ta tafiya da shi muka je akwai gidan da na taba zaunawa shekara ɗaya kamin na dawo cikin campus kuma na san akwai yaro daidai wannan H ɗin sai dai abinda ban sani ba wuta ta taba kona shi ko bata taba ba kare ya taba cizon sa ko bai taba ba shine abinda ban sani ba so muka je muka zauna a zaure na aika yaron yanzu da yaron yazo ya samu biro ya karbi wannan farar takarda sai ya rubuta fi na fihi abada aya ce a cikin suratul kafi amma fihi wajen hakurin sai ya yi shi da ya hakurin babba wannan cycle na hakurin sai ya fesa turare a ciki sai ya ce wa yaron ya rinka kallon wurin sai yaron ya rinka kallon wurin sai ya ɗauko carbi yana ja yana wani motsi da baki yana wani zara ido ban jin me yake faɗa yana yi haka yana yi haka kawai sai na yaron ya fashe da dariya sai ya ce yaron me ka gani sai ya ce na ga mutane guda biyu sai ya ce ina suke sai ya nuna wannan cycle din na hakuri din sai ya ce ga sunan wato wurin ya zai masa kamar tv screen sai ya ce wasu irin kaya suka saka sai yaron ya ce farare sai ya ce ka ce ana gaida ku sai yaron ya kalli ne ya ce kai an ce ana gaida ku sai kyalkyale da dariya sai tambaya ce me suka ce ya ce wai sun ce kai ma suna gai da kai sai ce to mu tsaya nan kada yaron ya a ci gaba ya razana ya firgita ya gagara bacci a gida ya rike cewa uwarsa sai ce wa'annan su ake cewa fararen rauhanai ya ce man da su muke amfani wajen nemo labari ka zo kana magana muna faɗa maka wani abu da bamu na akai ka rasa ya akai to ta hanyar irin wa'annan rauhanan muke samun labari su za su tuntuɓi aljaninka da ka zo da shi dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da dan adam yana tare da ne na aljani annabi ya ce sai dai aka ce har kai annabi ya ce haddani hadisin Aisha radiyallahu anha hadisi ne ingantacce annabi ya ce haddani sai dai ni Allah ya taimake ni na rinjaye na waya musulunta to kaga kai naka babu tabbas ya musulunta to su wa'annan rohanan aljanun su za a yi amfani da su su tuntubi aljanin da ka zo da shi me ke tafe da kai shi tunda yana tare da kai ya san damuwarka sai ce aure kake so wata yarinya sunanta talatu a dubeli to da ka zo kuna gama gaisa za ka fara magana ce dakata dakata a nan an zo ba a bayani ba sai ka yi bayani ba magana nan ba magana yarinyar nan bace talatu wacce take dubin da kake nema sai jikin ka alaga alaga. shi ke nan boka Allah ya kashe ya bashi dama ya same ka baka da imani izala ko kurɓa ba kai ba balle ka kwakwada an samu matsala ko ba samu matsala ba to wa'annan su ne wa'anda suke amfani da ɗariƙatul kaf amma duka malaman sunna na duniya sun yi ittifaki duk wa'annan kashe-kashen bokayen gaba ɗayan su mushrikai ne ba musulmi ko kwana ɗaya cikin su saboda haka boka bala'i ne sai ka rinka zuwa wajen gingime mai matsafi kai ka ɗauka musulmi ne ka ɗauka karama yake kuma shirki ne gingime mai matsafi ne Allah ka gafarta mana na'am ya zai in gane wannan malamin Allah ne ko boka ne ina zo wajen malami ina so yi mun addu'a ya zan in gane wannan kan malami ne ko boka ne kun gane tambayar domin baka sai da ake ganewa ba ka gane wannan malami ne ko boka ne ya ake ganewa in Allah ya kai mu gobe za mu fallasa su za ku je da ake gane su in Allah ya da inda muna da rai gobe da karfin Allah zan faɗa muku siffofin boka da an ce maka ga wani malami kana zuwa da ka ji siffa ɗaya daga cikin siffofin da za mu lissafa tattare naka yi naka ka yi gaba shirgegen matsafi ne boka ne karka yi da shi kun gane wannan Allah ta'ala ya samu dace shi yasa muka ce bokayen fir'auna sun yi sihiri ne da ake cewa sihir takayili shine qur'ani yace fa izahi wa isiyuhum yukayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a duk wakan da yake sihiru taklili yadda ake a ruguza shi shine a karanta ayatul kursiyu a karanta me ayatul kursiyu duk boka mai sihiru taklili kana karanta ayatul kursiyu abin zai barka shi kana karantawa ya faru a nan Kano akwai wani boka matsafi shi kuma in ya kana cikin daki ka kulle sai ya jingina a jikin bango sai ka ganshi cikin daki ga kofar ɗaki a kulle ba bude ba da haka yake ta dambarar mutane wani yaro a halin suna ya ce wallahi bai da ba aka ce a gwada ya kulle kofa ya ce shigo ya ce in ka shigo na da karbe da bindiga ai sai ya fara karanta ayatul kursiyu zuba kursiyu yake boka ya jingina jikin katanga ye haka ye haka ye haka Matsiya matsiyaci yana waje mai shigowa san sai ji yana ana kwankwasawa sai tashi bude sai ga shi ne ya ce a baka shigo bai shi da Allah mu daina wasa da kai daga yau haka ya isa a suriya an yi wani boka mai sihiri da da shi da raƙumi yake sihiri raƙumi yana tsaye kawai sai ya zo sai ya sa kansa a duburar raƙumin da ya haka ya girgiza ya tura sai kansa ya shige ciki kawai sai ta motsawa kawai sai ga ya shige cikin raƙumin sai fito ta bakin raƙumi kawai sai ga raƙumi ya buɗe baki sai kansa ya fito can sai ya zaro ya zaro sai ya dirko waje ai an taro ana cewa an kewaye shi ana lalle wannan karama ce karama ce ga karama auliyawo na Allah mutane sun zagaye jahilai sai ga wani malami ahlus sunna ya zo yana gani sai hankalin sai tashi ce ya Allah idan ka bar mutumin nan zai halakar da jama'a Allah ka tona masa asiri kawai sai fara karanta ayatul kursiyu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم هنا شو هو العلي العظيم sai aka ga ashe matsiyacin bokan ta tsakanin kafafun raƙumin na baya yake bi ya fito kafafun gaba Allah ya tuna masa asiri ko bai tuna mashi ba akwai wata mata ita kuma wuta ake hurawa wai ita sharifiya ce ita jikar manzo ce kusa akwai sharifi kawai sai an nuna wai sharu wai shi sharu ne jika annabi sai ka je Kano ka gansu haka nan baka mutum wani sai zo ce shi jika annabi ne wai an gaya mai da aka haifi waye waye aka haifi waye waye da aka dangana aka tafi sai ya hadu da manzo kuma inda zai inda zai baka haushi annabi da iyalan gidansa duka an haramta musu cin sadaka shi kuma wannan sharuɗin sadaka ce abincin shi da ka ce sharu ga dubu talatin sadaka ce masha Allah masha ya ake gana jika annabi kana cin sadaka ta ina ce ita ma ta wai ya ce kawai sai a hura wuta wuta na ci ganga ganga kawai sai ta shiga cikin wutar sai mutane su ganta tsaye a cikin wuta kuma wuta ba ta ƙonata. wuta ba ta me ba ta ƙonata. wai Sharifi ya ce a wani matashi ya zo ya ganta ga ta cikin wuta mutane ana ta kuka ana la ilaha illallahu ai ga ya jikar manzo ai Sharifi ya ce jikar annabi wannan ahlus sunna sai gane akwai hatsari wallahi shi ma ayatul kursi ya ja yana jan ayatul kursi yana kai karshen ayatul kursi sai aka ga wutaccen tana ci ita ko matsiya ce ga tana a gefe a shi ba cikin wutar take ba duk inda kuka ga wani dan sihiri ko wani dan dabo ko wani abu mai kama da haka to abin da za ku masa shine ku karanta me ku karanta ayatul kursi Allah ka tsare mu gobe da idan Allah za mu faɗi siffofin boka za ku je da bokaye suke to ya kai alaran ma فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون bayan sun jefa wayannan sanduna Allah ya ce fa alqa Musa asahu annabi Musa shi kuma sai jefa sandarsa ga igiyoyinsu da sandunansu sun zama macizai suna motsi a cikin fili annabi musa yana jefa sandarsa cikin filin fa'izahiya wato sandar sai ta zama maciji bayan ta zama maciji kuma talqafu ma ya afikun sai ga ya tana bin wayannan abubuwa da suka jefa tana hadewa wayannan macizan boki kawai sai macijiyan sandan da ta zama macijiya sai ta bi macijin da gudu sai ta kamo shi ta haɗe ta bi wannan ta haɗe. kamin ai haka duk abin da suka jefa ya zama macizai a cikin taron Sandar ta haɗe su gaba daya annabi musa yana sake kama sandar sai ta koma sanda ba shi ya ba su mamaki ba da suka kalli sandar sai suka ga ta haɗe duk abin da aka jefa a filin ta koma sanda amma kuma bata ƙara tsawo ba kuma bata ƙara kauri ba bata ƙara mai ba abubuwan da ta harhaɗiya ko ta koma sanda ya kamata ta ƙara girma ko bai kamata ba to sai zama girman ta yadda take da haka yake wannan shi ya tabbatar da masihirtar nan suka gane cewa wannan ba sihiri bane mu'jiza ne suka ce wannan daga Allah ne su professionals ne sun san sihiri suka ce wannan ya fi karfin sihiri ba sihiri bane to me faru a wannan lokaci a larama fa saharatu sajidin Allah yake nan take fa ulqiya saharatu sai aka jefar da wayannan masihirta sajidina suna yi wa Allah sujada wato abin da ya faru su suka yi sujadar da kansu amma saboda sun dimauce ba su ma gane su suke sujada ba kaman kama su aka yi aka jefo su kansu ya faɗo kasa suka yi wa Allah jira a wannan lokaci me ya faru a wannan lokaci alarama qalu amanna bi rabbil Allahu akbar Allahu akbar buɗe bakin su kalu sai suka ce amanna mun yi imani bi rabbil alamin yayi da ma annabi Musa ya ce inna rasulu rabbil alamin ko fir'auna ya ce wa ma rabbul na ko to shi yasa su ba da suka zo magana sai suka ce qalu amanna bi rabbil alamin domin a gane wani rabbil alamin ake magana a kansa. to me aka ce a gaba da ramma rabbi musa wa harun saboda kar a samu shubha suka fidda abun kalara, suka ce rabbil alamin fa da muka imani da shi shine rabbi musa wa harun ubangiji annabi musa da wa da harun ba fir'auna ba just a zero behind a decimal point me Allah yake ga a gaba larama قال آمنتم له قبل أن آذن إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون وتدك فرعون كريمنال ليه wato nan take har ya ya gane an shiga hatsari masirtan gaba ɗaya sun yi imani wannan zai sa jama'ar gari su ma su imani ko ba zai sa ba nan take kwakwalwarsa sai ta browsing ta browsing ya gano me ya kamata ya faɗa ya hada sauran jama'ar gari imani buɗe bakin sa kala sai ce amantu lahu yanzu kun yi imani da shi qabla an azana lakum kamin na baku izini sai ce to na gano matsalar wannan conspiracy ne innahu lalle shi wannan dinan lakabirukum shine babban ku allazi allama kuma sihir wanda ya koya muku sihiri wato shikenan kai ku rena mana hankali dama shine malamin ku shi ya koya muku bari ku zo ku yaudari talakawa sai ku ya ba ku kanana kananan sihirin sai kuka kai kanana kanana shi kuma sai zo yayi babban sihiri wato mu an dauke mu sakar karu marasa basira a rude mu da wannan to ƙarya kuke falasaufa ta'lamu yace da sannu za ku sani zan yi maganin ku gaba daya ya jiho matsala ko bai jiho matsala ba fir'auna is very dangerous ya ke a gaba larama la'uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa usallibannakum ajma'in wato kaji shegantaka irin ta fir'auna maziyartan nan kan annabi Musa ya kira su ko shi fir'auna ya kira su annabi Musa ya san su ya taba haduwa da su shi ba bako ne ma a garin ba wa amma ta ji wai wai har ya jona kwanar shi akan su wai dabara ne akai sun yi falan ne su rudar da mutane yace law qati anna aydiyakum saboda haka zan yayyanke hannayenku wa arjulakum da kafafunku min kilafin ta hanyar sabani in na yanke hannun dama in yanke kafar hagu kowa haka zan mashi summa law sallibannakum ajma'in sannan zan tsire ku gaba ɗaya zan gice ku domin abin naku akwai rena wa jama'a hankali da rashin kishin kasa wato shi kenan an haɗa kai tare da ku wato a zo a rudar da jama'a to mu ba za mu bar wannan ba dole mu kare al'umma mu kaje wata shigantaka Allah ka gafarta mana me suka faɗa qalu la dayr na'am inna ila rabbina munqalibun wato imanin ya riga ya ratsa zuciya shikenan forward ever backward never imani ya riga ya ratsa zuciyarsu yana faɗin wannan magana zai yanke musu hannaye zai tsire su sai suka kalle shi suka ce la bayr wannan ba matsala bace wannan ba me ba ba matsala bace ba mutuwa ake tsoro ba mutuwa da kafirci mutuwa ba matsala bace mutuwa ka dole za mutu da ko ka kashe mu ko baka kashe mu ba ai inna ila rabbina munqalibun dama mun zuwa ga ubangiji mu za mu koma yau ma baka kashe mu yanzu ba ya kuran da za mu mutu to me matsala a ciki dan ka ce za ka kashe mu ba matsala bace inna ila rabbina munqalibu man lam yamud bi sayfi mata bi ghairihi ta'addadat al asbab wal maut wahidu shi yasa duk mai kira zuwa ga sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko dardar bai ji a ransa wai yaya in makiya sunna suka kashe ni bai ma kawo shi a cikin kwakwalwa idan muna magana a makirfon, muna isar da sakon Allah wallahi mushriki da karami da babba da matsakaici da junior da senior da medium da wallahi babu wanda muke shaka ko a jikinmu ba ma ji saboda dan ka kashe mai wa'azi ba matsalar da ka warware shi dai kana kashe shi ka ɗaukaka shi ko baka ɗaukaka shi ba da suka kashe malam ja'far ɗaukaka yayi ko ƙasa yayi shi mai da'i zuwa ga sunna da ka kashe shi ka taimake shi ka ɗaukaka shi a duniya ka sama mara shortcut zuwa aljanna shi bai da matsala kai kuma za ka ƙara shiga matsala don wazin da yake yin nan kake jin haushi ba za a daina ba ko za a daina ba a daina kana kashe shi sai Allah ya taro da wasu ashe akwai yan bala'i suna da ma kai baka sani ba saboda wannan yana nan ne yasa Allah bai taro da su ba kana kashe wannan sai Allah ya ce to ku ku taso kai taso yau warike ku du sai a ci gaba da fafatawa sannan sai kashe malam jafar an dauka an warware matsala ko ba haka ba sai daga ba sai gane ashe ba warware ba ce ashe shi malam jafar dama mai sauki ne mu ba mu sani ba fitinan ne dan gidan haruna dan koli to dan gidan haruna dan koli ba shine matsalar ka ba bid'a da kake ce matsalar ka ta tuba kawai ku rubuta ku aje ku rubuta ku aje ko dan gidan haruna dan koli ya mutu wallahi sunna ba ta ja baya a najeriya kuma ba a daina wa'azi kuma ba a daina kira zuwa ga tauhidi kuma ba a daina matsawa shirka lamba kuma ba a daina rukurkusar bidiya bidiya an riga an kirkiro mata matsala dole ne ta tattare na ta na ta tafi inda dare mata ba ja da baya kan wannan kun ga matasan nan marasa hula masu zuwa tafsiri tun sallar isha ba sa komawa gida din nan look ga yaro karami ga hadda qur'ani ga arba'un hadisi ga bulugul maram ga uniform na agaji ga fareti ga barek ran da wayannan yaran suka iso bakin microphone shirka da bid'a a Najeriya I am very sorry I am very sorry wallahi lokacin ne za ta gatsiya ku bari wayannan yaran su karasa tasowa ku gani wayannan yaran da kuke gani wallahi akwai yan bala'i a cikin su Allah ya kai mu lokaci suka ce la bayr inna ila rabbina munqalibun suka ce me rama inna نطمع an يغفر lana rabbuna khatayana an kunna. na na nadba'u mu ba mutuwa ce damuwar mu ba mu muna sare ne ma muna fata an ya gafira na rabbuna khatayana Allah ya gafarta mana tabargazar da muka yi a baya muka bata lokaci cikin shirka muka bata lokaci cikin tsafi muka bata lokaci muna bokanci muna ganin ga chance mun samu yanzu da Allah zai gafarta mana laifuffukan mu ko muna yi wa Allah godiya an kunna awwalal muslimin an kunna awwalal mu'minin mun zama mu ne masu imani da annabi Musa na farko suka ce kai su bukatar su ta biya in Allah ya kai mu gobe za mu je da aka da fir'auna wani bawan Allah ya ba da gudunmuwa naira dubu talatin wa kwamitin marayu ya ce kar a faɗi sunan shi Allah kawai yake so ya san shi to Allah ya san shi Allah ka saka masa da alkhairi sannan bayan Allah a ci gaba da gudummawa gudunmuwa wannan kwamiti na marayu bana da ƙarfin Allah mun fahimci target da muke da shi za mu kai da taimakon Allah Allah ka ƙara taimakawa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan yana cewa ga tambayata kamar haka malam mun ji ka kafa kwamitin marayu to ala gafata malam me zai sa ba za ka kafa kwamitin zaurawa da 'yan mata ba don za su ragu don sun mana yawa to shugaban kungiya na jiha sakatare na jiha ban sani ba ko kuna ji wani ne ya kawo shawara ya da ya kafa kwamitin marayu ya kamata a kafa kwamitin aurar da zaurawa da yan mata kwamitin aurar da goraye da tuzurai shi kwamitin ya zama hamzatul wasali an an samu wani goro ustaz ya sha ustaz ya koshi da wata goriya ustaziya to sai a ga yadda za a abin a ci gaba da jaddada sunnan manzo wannan yana da kyau kwarai da gaske za mu duba mu ga dai Allah madaukin sarki ya da za a dauki mataki akan wannan ko ba mu fara cikin Ramadan ba za a samu lokacin da za a fara Allah yadda na'am wannan yana cewa malam menene hukuncin harkalla a musulunci menene hukuncin harkalla a musulunci menene harkalla ma'rifat al-hukmu ala shay far'un an tasawwurihi sai mun san menene harkalla kamin mu san hukuncin ta na'am wannan yana cewa malam mahauta ne suka ɗauki wani hukunci a cikin watan ramadana ɗin nan suna yanka shanu hamsin a maimakon ɗari da hamsin da suke yankawa a baya saboda nama ya daraja menene hukuncin haka duk wani abu da za ka yi domin al'umma musulmai abinda za su siya su sha ruwa su yi buɗe baki su yi ramadana ya zama ya yi tsada su wahala su jikkata to duk wani abu da zaka ka bada gudunmuwa akan wannan yana da hatsari kwarai da gaske wato abin ya dan yi kama da yi wa ramadan din kafar angulu ne yana da hatsari kwarai da gaske abin da ake so irin ramadan ya zo ku ɗauki matakan da kaya za su yi sauki ba kaya su ƙara tsada ba ba nama yayi daraja ake cewa ba abin da ake cewa an azartar da al'umma wannan haramun ne na'am wannan yana cewa menene hukuncin matan da take dafawa marayu abinci amma daga baya tana cutar da su har ya kai tana zaluntar su daga baya tana dafa marayu abinci wannan ta yi abu mai kyau muna fata Allah ya bata lada kuma tana cutar su tana zaluntar su wannan kuma laifi ne ta aikata cutar da maraya da zaluncin sa haramun ne sai ta tuba zuwa ga Allah madaukin sarki na'am wannan tana cewa ita ce ma'aikaciyar gwamnati sai mijinta Allah ya masa rasuwa kuma tana da ciki yaya za ta haɗa tsakanin takaba da kuma ciki da aikin gwamnati na'am tafiya aikin gwamnati idan mace mijinta ya mutu tana da takaba wata hudu da kwana goma to sannan gashi tana da ciki to a nan wurin ne malamai suka yi sabani wasu maluma don a fita da sabanin sai suka ce za ta yi idda da tafi tsayi ne ya za ta yi ta idda da tafi tsayi idan ya zamana haihuwar ta yi kamin wata hudu da kwana goma sai suka ce to idda ta ba za ta kare ba dole sai ta yi wata hudu da kwana goma idan kuma wata hudu da kwana goma ya kare har yanzu tana da ciki bata haihu ba to idda ta bata kare ba dole sai ta aine sai wato ta ainihin wato haifa cikin da take da shi wannan kokari ne domin fita daga cikin sabanin malaman dan wasu malamai sun ce Allah ya ce ulatul ahmal ajruhunna an yabana hamlahunna ko mijinta ya mutu da ta haihu ta gama idda wasu malamai suka ce a Allah madaukin sarki ya ce wallazina yutawfuna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara Allah ya ce za ta yi idda wata hudu da kwana goma suka ce da ta yi wata hudu da kwana goma ko ta haihu ko ba ta haihu ba idda ta ya kare to domin fita daga sabanin ne malamai suka ce za ta yi idda mafi tsayi a ciki to za ta iya zuwa aikin gwamnati alhali tana idda ko ba za ta iya zuwa aikin gwamnati ba idan aikin gwamnatin da rana ne za ta yi kuma ma'aikatar sun kisu mata uzuri sun ce dole sai ta je sannan da aikin ta dogara wajen ciyar da iyalanta fatawa da maluma na suna suka bayar shine ya halatta ta je aikin gwamnati tana ita amma ta kama hanya ba tare da ta yi kwalliya ba ta je ta aikin gwamnatin ta sake dawa gida amma da rana idan makaranta ne ma take yi tana karatu ko a jami'a ko wani abu inda ba a makarantar za ta dinga kwana ba za ta je ta karatu ne da safe in an gama ta dawo ta kwana a gida maluma sun ce wannan larurar ya halatta ta yi koda tana ne koda tana da takaba ku duba wani littafi da ake cewa fatawa ulama ibaladul haram inda gingima gingiman maluman saudiya ne suka hadu suka ansa wannan fatawa Allah ta'ala ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi